ما حكم الخوف من الله منين يكون في أورو بدأ الله تبارك وتعالى الخوف من الله واجب سيدي أورو الله تبارك وتعالى فرلا لي واجبي لي وهو min ajalli manazili tariki tsoron Allah na daga cikin mafi girman eh, masaukai masaukai na hanyoyi alamomin hanya ga wanda ike tafiya zuwa lahira tunda tafiya zuwa gari daidai ki da tafiya zuwa lahira alama ce mai girma daga cikin manya-manyan alamomi na kan hanyar zuwa lahira tsoro wa ana fa'uwa lilkalbi kuma tsoro na daga cikin mafi fa'ida a zuciya idan tsoron allah ya riga ya shiga zuciya mutum ya samu duk abin da ake nema wa huwa farazan ala kulli ɗari. ولن الله فإلا نه أكان دكم قال ابن القيم رحمه الله إذا يجب الخوف من الله في أولم الله تبارك وتعالى إنه وجب ومن لا يخاف الله تعالى فهو آثم يتو كسم وند بايات أولم الله ما إليه قال ابن الوزير فرحمه الله أما الأمان فلا سبيل إليه aminci ba hanya samun aminci babu ta hanya ta samun aminci a dai wannan gidan na duniya ba samun aminci tun da kaga amir bai aminta ba abubakar har ya mutu yana ɗarɗar ainihin waye umaru Uthman wa Ali radiyallahu anhu matar annabi kaf sun mutu da tsoro ainihin hata magana irin al na cewa mutumin duk da ya aminta a wannan gidan zai firkita a rayuwa tilas da wannan gidan ka zauna cikin tsoro maganan aminci babu shi sai ka da ka cika ba jiya na muke magana ba ko ka aikata dukkan komai ai kana tsoroke da ba karba ba ko ka aikata dukkan aiki kana tsoro da me za ka cika da yi annan laha ya hulu bainul mar'i wa kallihi to za mu inda mai ke da zuwa ba a samun aminci da dukiya ba a samun aminci da mulki ba a samun aminci da jama'a to har bautar Allah ba a samu a cike sai mutum ya cika don yana tsartsar a kan ne da mai zai cika saboda kana maganan wannan gidan wai mutum a ce ya samu aminci sai dai na daidai lokacin to amma in an ji ba baka son me zai da yanzu za ka rabu da mutum in ya dawo sai ka gaya ya dawo za ka fiska ba da wacce ita so ne ba ينظر قلت لابد موت زنيت فيها زنيت فيها إن يدعث إلى ودعك تسكى ينظر قلت لابد موت زنت في مكان تسكى دعو ألا إتيائي إن يدعو سيكا دعو, دعو ما إنا مكيلي مدك اللو كاسم كبا أمانا بارش حركا سيد جارنا الله صلى سبيل إليه وهو شعار الصالحين ليه Eh? rashin aminci rashin aminci ba aminci a dai wannan duniya ba aminci siffa ne daga siffofin salihai duk salihi yana ƙarfar yanzu dai gane a masallaci ban san inda zan samu kaina hajjima ba yau ina masallaci ban san inda zan tsinci kaina gobe ba wannan satin ga yadda nake ba san satin mai zuwa abin da zai auku ba har sai mutum ya gaya mutu kila kai kama da hakan imamu ahmad ya zo yana suma sai ga shaitan yana tsaye a kansa ya ce ji ya ba ya ce masa kasha yau za ka mutu ya ce ina ban sha ba har yanzu ina na ban sha ba shi ne ke ah, shi na ke masa ce la ilaha illallah da ke sam bayan zuwa ka ce la ilaha illallah ce sam bayan zuwa can yana fama da shaidar nan duniya suna fama da zama da kalmar shahada shi aka ce ya aka aka ne zo ne yana ce ne imamuwa na kasha daga sharrina ina ta har yanzu ban sha ba sai na gana mutu to shi ne aka dina faɗin wannan maganar nan ana kokari ce da ilaha illallah yana cewa sam sannan ku kila bai ma ji maganar su ba shi san magana wani abu ne abin da ake ce masa arashi arashi nan shi yana magana da shi dan sai suka fassara da shi da su yake shi ku bai ma ji su ba to saboda kanan ba aminci musamman haɗari na kan mai bautan Allah na kan mutumin da ke kaza shaidan ya fi damuwa da shi kwasa mai dama don haka tsoro tsoro wajibi ne kuma tsoron nan za a yi shi tuto ilal mauti hatta ya ake al'insanu ne yake adillatu wujubin khawfi hujjojin wajabcin wannan tsoro kasancewa tsoro dole ne ba suna ne ba tsoron Allah ba mustahabi ba ba mandubi ba bal farilla ne mutum ya samu tsoron Allah zuciyarsa kuma ya samu lizintarsa ya zama matsayi da tsoron Allah nan za ka kwanta bacci da shi za ka farka da tsoron Allah ka za ka yi tafiya da tsoron Allah ka za ka dawo za ka fita kiyo da shi ka tafi noma da shi ka dawo da shi ka yi wane ne da shi haka za ka lizinci tsoron Allah nan tamkar dai yadda za lizinci kunya to haka za lizinci Allah قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه وإن شامنكم وإنه كما قال هذا الشيء شيطان ينا في الجتد وليانسا معنى ينا صنع ووليانسا كرجلي ينا صورة الدقو دجا وليانسا shaidan dinnan ina da wata jama'a ta shi shi zai shiga jama'a ku kiyayi wa'ancan wa'ancan sun fi ƙarshen ku wa'ancan ba inda za ku yi da su shaidanun nan guda biyu ne shaitanul insi wa shaitanul jinni wani lokaci shaidanul insi ya fi sharri daga shaidanul jinni shaidanul insi in ya zauna ya dinga fama tsoro ya dinga fama tsoro ya dinga fama tsoro har sai ka rasa inda za ka sa kanka sai ya sa ka ka rage wani abu sai isa saurarensa wanda duk zama ɗabi'a sai sama tsoro ka fatattake shi kai fata Allah ya baka abin da za ka gaya masa amma wanda zai taimake wanda zai sa ka ka tsike ka daɗa tsikewa ka daɗa cijewa masha Allah فلا تخافوا كذا كنت يقول رسول وخافوني إن كنتم مؤمنين قال أي وخافوني ليه وخافوني أمرني قال واجبين مجسور الله متسير أور قوة متسير أور قوي من اللي مسؤول عنك يا كايكا كاي كايكا كاي تبقى كي عندك كم ملايين za ku iya karɓe arzikin mutane amma ba za ku karɓe wasu a gida ba a gida da kayanka abin da kuka mallaka ta an kwace ce to je ka ka kwace abin da muka tsara ne amma imanin mu da kayan mu za mu tafi da ka kwace kai ma nan za ka bashi duk abin da ka kwace nan za ka bashi kuma mu je mu haɗu a lahira tun da Allah ya gani ba sharewa mu kai mu zauna ba mun mallaka ne kai da kuwa ake mallaka ta so da kana in ka kwace ba za mu iya wanki ne ba ba za mu yi fada da abin da ya karfin ba mu ja wa yan mallaka halaka oh, oh, oh, ka kwace a bai imanin mu na nan ka san haka ne eh, ka san haka ne eh, suka karbe ya eh, za su zaka shi saboda haka nan wa kafuri in ji Allah in kuntum mu'minin على امرأة وقال وقال سعدي ومن ديت إمام سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية وفي هذه الآية أو أن آية وجوب الخوف من الله وحده أقول وجدت أولم الله شكبي وأنه من لوازم الإيمان كما أولم الله ما ينادك الله بمن إيمانه wanda bai da tsoro to bai da imani dole tsoro in ya fita imani ma ya tafi kamar yadda in imani ya fita tsoron Allah ma ya tafi tau amana haka suke haɗe suke aiki kamar wayan ku ne caji da kati na budda min kati wala budda min caji wa fi hadhihi al-aya a'a ma wuce nan ko فعلى قدر إيمان العبد زي دي إيمان باوى يكون خوفه من الله دي دي صوران صدق الله تعالى إذا صوران الله يلغو إيمان يلغو إيمان يلغو صوران الله يلغو إيمان يقارو صوران الله يقارو متون زي يساني صوران سينا دقوة وإنا ربوة النبي وقال تعالى وإياي فارهبون ميك ذاك يطلو سيجاتي من سيج العصر ما يوقف ما إيه أمر والأمر يعتذر الوجوب وأن الله واجبي واجبي نا وجب آه، آه، آه، يقتدي الوجوب أمرنا وجب تبدأ وأنا يذكر واجبي wannan ma nafsi ne nafsi ku baya neman wani fassara wani tarihi wani bayani abu ne ko in ma ka ce za ka ne wannan ɓata shi za ka sai dai ya za a yi ya shiga zuci kuma ya zama ya fito tsoron allah nan ya je ya zuci sarki ya karba daga nan tsoron allah nan sarki ya sa ido ya ji tsoron Allah kunne ya ji tsoron Allah harshe ya ji tsoron Allah hannu ya ji tsoron Allah ciki ya ji tsoron Allah farji ya tsoron Allah kafafuwa su ji tsoron Allah wannan shi ne aiki amma tsoron Allah da harshe haza ne harshe amma da ake zai je zuci tsoron Allah ne malan da komai ya samu tun da menene za in yara ma in suka tare su mafi tsoron Allah mafi tsoron Allah jama'a ji tsoron Allah wanda ya dauka min alƙalami na ya bani ji tsoron Allah ya qulu al-kalma la ya'rifu ma'anaha kama kana aba'u tsoron Allah nan da baki yake na tsoron Allah ina tsoron kana tsoron Allah ka kalle ran ina tsoron Allah ka kana kalle kalle zaki ƙarya kake ina tsoron allanka kana sauraron haram Allah ya ina tsoron allanka za ka iya zama ka ci naman mutane za ka yi ina ka ga tsoron allah cikinka kana tura masa kamuya-muya ina tsoron allah ya fito hannunka yana aikata abin da shi aikatawa ina ka ga tsoron allah kafarka tana kai ka inda bai dace ba sai ana neman makaryaci anta au aqulu shi kike to mu din nan marasa tsoron Allah ga mu nan da zai mun kasa control din ga gabaɓa guda bakwai wanda aka umarce mu tsoron Allah ko da zai shiga ta mu to ga gabaɓa za mu iya sarrafa su Allah ya huta ba ta aliki ba ta aliki sai dai kawai yaya za a yi babban abu mu yadda ba mu da tsoron Allah eh? mu yarda ba mu da tsoron Allah yanzu za mu tsoron Allah hmm? Hmm? eh to amma dai rashin tsoron Allah ya fi tsoron Allah yawa kuma a wurin masu iya magana in dai barna ta fi wannan za ce ba mu inda zai mutum zai iya kallon wani ko wata na wani na tsarsu torihi wata kuwa zai kalle ta haka ba don tana da wannan siffanta ba da bai ce mata ina kwana ba ina tsoron Allah samu tsoron Allah za a ba mutum amana eh? za a ba mutum amana amana amana amana ta shago amana ta makaranta amana ta dukiya amana ta yara amana ta kaza ya ɗauke ta da su ina Allah yi magana eh to ga yara kace maka ga yara ce zan iya zan iya Allah zan tsare amana yadda yaran ya tafi kai ka ina Allah babu tsoron Allah dai kai dai kowace matsala lokaci yayin da zamu daina fassara kallon mu wuce alkhawfu tsoron Allah shikenan an gaba ko haddace me ma'ana alkhawfu tsoron Allah shikenan ko iya tsoron Allah haka ne Allahumma ya sa haka ne na uku falata shawun nasa wa shawri kada ku ji tsoron mutane ni kaɗai za ku ji tsoro umarni ne shi ma ga na fayin wa isbatu ko konewa da tabbatarwa maganganun yadda aka gina su an gina su irin wani gini ne na kankare sai dai shi isa ake cire alkur'ani da ulil albabi don kai haka za su ji wannan maganar ya wucewa saboda ne bai san sirrin maganar ba akwai kalma ɗaya mai hankali ya ganta dole ya rasa inda zai saka ta menene a jumlar nan wannan jumlar nan ba ta cikin ta fala ta shawun nasa wa shawri قال سعدي في تفسيره أمر الله تعالى بخشيته nan Allah ya umarci masana Allah su ji tsoron Allah التي هي رأس كل خير وندل أن خشي أن شيني شو جبن دكم عليه ما تجيه أولاً الله أبيني يعني يجيز أولاً الله أبوي فمن لم يكش الله وانت بيجي أولاً الله ما لم يذكر عن معصيته بل كامل لك أبوها كو duk kusa yanzu wannan gida ne za ka gani ba ka kallo cikin kuna cikin muna dukkan kayan kallo in ka ce gidan kama ba kayan kallo daga nan ka zama wato me ake ce sa kare to kayan kallo ko kuwa a an mai bara gidan kowa cikin muna da sani ba ko mamman gidan ka ne babu banda wanda za ka sauka da kanka za ka sauka su yiman ka ka ajiye ta ai sani nima ma abu da nake an samu na sani ma mara lafiya Allah ta Allah ya kore ta da kan wallahi kullum na duwa da ce Allah Allah na yi ne shi ni ba aka ta bututu na duba na duba shi ko wancan wanda ya sa bututun tausayi ina jin da ya kalle ya gane yana zaune yana Allah zai yi kuka da ne ya yi kukan fa ya gama ya share hawaye sai ce ya za a yi malam a kyale shi idan na shi kaɗai haka ka gyara da ofis ina ne ka kawo bututu aka samu na ce kyau da nuna yana da kullum. na nan na roƙon Allah bututu nan zai kalli haka ya juyo sai ya haka ya kallo masallaci ya sujada iska ta fashi ya sujada ya kalli masallaci kamar kaba sai masa sujjada yanzu ce bututun ku ya kari ya kace yana azuwa gyaran ce a a masallacin ne ba kan shi Allah bai yarda da shi mako zo ku gwanci su ka kwanta ka dan su to na cikin ma daukin ta dauki hmm? to an shi na ce ma ina cikin gida ma'ana tare da a waje ake fitar ba bai shigan maka gida ba sharrin zama sa cikin gidanka sharrin yana nan cikin gida idan ba ka da shi an kana da shi in ba ka da matar kana da shi wane ne na da ko kanin kana da shi ko menene na da shi kai karshe ma kanka ne kake da shi ta ga wayan nan ko a ruwa ba inda ba na kamawa sai miski kai a rawa ko ina za ka kama duk tashar duniya duk kiɗan duniya duk menene duniya nan za ka kama shi duniya lam yankab amma afiyati wannan wannan ido ne kawai akai magana kunne fa harshe fa cikin fa hannun fa farjin fa kafafuwan fa ولم يمتثل أمره آياته هجته أوكي. إن الله امتدى على الخوف الله يا يبا وما صورفا فقال الذين هم من خشية ربهم مشفقون باين الله سوني مشفقون من خشية ربهم سنة في شيء بذلهم أبنية إلى أن قال أولئك يسارعون في الخيرات وإن كان منك ناري جيرك ودعيك عن خيرك إن أيك عليهم أنا ناري جيرك ما أيك في أصابع أيك في أصابع يا سياسة عندنا في ناري جيرك أي التعرف هل تكلم في هذا صنفي حماسة دل ما تكلم الدين ما تكلم الدين كو كلم واسو الدين ذا دفع كفيا يقدمون على كذا مو الأخير ولا أخر أما كان دون إنسان هيا هيا هيا هيا الله كي وكل نا كيشي نا جواب بي فتي نا قضاء بي دا هكا خشي يصن الله ما لن دا خاتي أكلا تنسن دا ذاكرة الله كيوم بفتي صن دكا فيها فكرة والله ما عنده عظمة فأما الدين يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى أما الدنيا حبايا النشوة وشا وشا وشا وشا بيا ذكرناه لا تذكر وإن ما دري ذكر بشفكي أما الدين كذاني جنكم جنكم في الخيرات أما فوق نفرقه سنة رجل رجل النشوة فوق الهيدي كرمت ترى يا صاحبي હે કયો શબ્દ હોમ દા સાધકોના માથું ગાયાને કરે છે મોટે આદિ છે હા કઈ કઈ આવશો એમના મુખથી બોલી લાંબા કર્યા નામ જે કાચવા આ માતા